abokai matasa barka ku da yamma lokacin labarin matasa ne yi wanda studio kalangu ke gabatar muku a ɗakin magana kuna tare da nisa mira wafi da gora ta fanta shamsu hello fanta ya kike alhamdulillah mira ya ne ya wajen ki yau da muke ka zo mura A yau gorata 'yan skuti ne na duniya suke yin bikin tunawa da ranar aihuwar wanda ya kafa skutin Sir Baden Powell a ranar 22 ga watan Fabrairu. A cikin tarihinmu za mu gano Ibrahim Mansur wanda ake kira makaho. Matashi ne mai kula da harkokin tattalin arziki ta salula a birnin Zandar. A ƙarshe kuma sai filinmu na wasanni. Gora a ranar Laraba 22 ga watan Fabrairu 'yan sukutu na duniya sun yi bikin aifuwar wanda ya kafa shi Sir Baden Powell. A wannan shekara ana sa haske ne akan tarihin aikin Scout a duniya. A jamhuriyar Nijar, kungiyar da ke tasowa yanzu haka tana da mambobi sama da dubu hudu da yawancinsu matasa ne. Mamallamin Sumana kwamishinan ƙasa da kasa na ƙungiyar 'yan sukutu na niger ya yi magana game da ci gabanta a Warabiya mai Kano. 'Yan shekaru da suka wuce muna kan adadin dubu uku yau mun kai fiye da 'yan iskutu dubu hudu a ƙasar niger Muna cikin jihohi takwas na ƙasar. Kowace jiha na da kwamishina guda. A cikin gundumomi ko ina akwai 'yan iskut. A nan Yame muna da rassa goma sha uku gami da yankin shiya ɗaya na cikin jami'a da ke haɗa dukkan ɗaliban jami'a 'yan iskut. Mun fi kasancewa a shafin ayyukan sa-kai. Iskut tamkar makaranta ce, amma kuma makaranta ta sanin rayuwa ta-tare inda ake koyawa matasa sa-kai ga aiki da muke fifitawa zuwa ga su mai da hankali a kai, kamar tsarin kulawa da sa-ido aiki ta-tare manya kuma suna nan don su tallafawa matasan. Ci gaban al'umma inda kowane ne kuma matashi zai ayyana wani aikin amfanin jama'a a cikin anguwarsu zuwa kwamin zuwa gari zuwa zuwa bana ma'udin yana kan tasirin iskut a cikin duniya. Yanzu bari mu je garin Arlit a yankin Agadis, inda 'yan sukut suka yi wa sabbin matasa da suka shigo cikin kungiyar tasu rajista a farkon mako. Damar da 'yan sukut suka samu don kaddamar da matakin farko na horon sa kai. Horowa ce da ta kumshi bunƙasar jajircewar matasa masu kuzari na garin Arlit. Wannan aiki ya kuma sami halartar sauran matasan yankin Ayyar. Hiram Francois mai kula da shirye-shirye da kuma mai kula da 'yan sukut ya yi bayani wa Usman Umaru. Abubuwan shine abin da muke kira matakin koyon aiki wanda ayyuka biyu ne muke yi na farko akwai koyon aiki na karɓar jama'a a jiya mun yi wanda ya shafi sabbin shigowa sannan mun yi kuma sannan mun yi wani taro wanda ya shafi gaisuwa yadda 'yan scout suke gaisawa da dai sauransu sannan za mu ci gaba da yin wannan sabga da gwaje-gwaje da kuma motsa jiki domin nuna matasa su kasance koyaushe a shirye ko dama taken kungiyar scott shine kasancewa kullum a shirye domin al'umma da kishin ƙasa domin ƙasar mu da kuma kasancewa a shirye domin tallafawa 'yan baya masu kasuwa mira bar mu magana akan abinci wannan karin yalo kayan lambu ne da ke tsirowa a wurare masu zafi wanda ke yammacin afirka haka ne goga matasa a agades suna amfani amfani da wannan kayan lambun sosai saboda abubuwa masu amfani ga jiki. Anise Karim ya ziyarci matasa masu cin wannan kayan lambun mu bi rahoton nasa. Baya da suga sosai mai daidaita yawan suga cikin jini da kuma nauyin jiki bayan an ci shi yalo abu ne da matasa suke son ci sosai. Kuma yana mini amfani baya da sikir kuma baya da gishiri baya da tonka ina jin daɗin shi ina yawan tashin zuciya yana fidda mun wannan tashin zuciya wanda ake cema da Hausa kwarnafi. Domin kawo bayani kan amfanin da yalo yake taimakawa ga cikin ɗan adam sani ɗan filo ƙwararre a fannin abinci a cibiyar ma'aikatar kiwon lafiya ta yankin agades ya yi ƙarin bayani ɗanyun kayan da suke da matukar sinadarin gina jiki vitamin c vitamin b vitamin k cimuka ce da ke dauke da sinadarai da ke taimakawa wajen ingantar da jiki yana sauƙaƙawa abinci da ke cikin ciki kuma yana taimakawa kwakwalwa yana rigakafi akan cuta cutar daji cimaka makane da ke sarrafa kitse da sinadarai da suke da amfani a cikin jikinmu a yau mutane da dama ne suke cin wannan nau'in kayan lambu domin sun gane da amfaninsa. Ibrahim Mansura matashi ne dan shekara 29 makaho ne mai son gujewa bara, amma sha'awar tasa ita ce sana'ar da bata da alaka da aikin makahi, kamar aikin aikin kuɗi ta hanyar salular hannu. Da jajircewarsa, aikinsa ya samu nasara saboda ya samu tausayin abokan hulɗarsa waɗanda suke yi masa lakabi da Ibrahim Makaho. Tarihinsa tare da Mustapha Mamman Sani. A Geza mai lalle gari da ke cikin ƙaramar hukumar Zarmu gundumar Murya na da wani matashi makaho mai suna Ibrahim Mansur ɗan shekara 29 ya samu makabta ne biyo bayan wata allobar kyanda ko tununum da ta afku cikin garinsu. tun muna yara tunanin wata shekara da ta wuce akwai wanda suka rarrasu da dama amma mu dai yan tsirari ne wanda wanda ya sa da kwanan mu a gaba a cikin mu kuma halu babu wanda ta haka yi ne wuce dan shekara biyar ba ko kasa da haka da tabbas ina gani amma yanzu kwata kwata sam sam naman ce malauna haske ko yayi wannan matashin makaho ya zabi zartar da wata sana'a da ba wadda aka sani ba ga masu halin nakasa kamar sa yana saka cajin kuɗi na sadarwa da wayar salula manya muka ji suna cewa wanda bai ya gani bai yi karatu na ilimi in dai ba Allah bai kare shi sai ya bara sanadin wannan shine yasa na koyi harkar wannan da kadan kadan da ikon Allah kuma nake ga abin da mai ido in yayi ina tsammanin in na fara na zan iya Allah da yasa na fara ne ga ko na fara kai labari yanzu haka ba anan nan gari ba ko a zandar wanda muke mu'amala da su yau da kullum suka suka ce in tura musu kudi na san ko su suwa ne ne kenan imiran su dama a cike yake Ibrahim Mansur bai taba zuwa makarantar boko ba kuma nakasarsa bata kawo mashi wani cikas ba ko daya ga aikin sana'ar da yake wada yake sha'awarta kuma ya samu yarda ga abokanan cinikayya. Wurin Ibrahim dan makawo nake zuwa na mu shafshaf ko ina gona ko ina kan tahiya kuɗi na an ya ƙare in dai ina da kuɗi na bif zan mashi bif kuma ya san ni ne kiraye ne ya ce ya ne ce kaza ka aiko mai aika kuma ta yi ba ta samu matsala ba. Ibrahim kullum ma shi ke mu shafshaf dai in ba shi da kuɗi ko yana nan ko bai nan kira shi a mun shafshaf sai ya turo maka a kullum a daidai yake zawa kuma. A shekara 29 Ibrahim Makaho na da mata kuma kuma uban yara biyar. Yanzu kuma sai filim na wasanni tare da Mamman Ada. wasan liga europa barsa ta haskaka a filin wasan napoli alhamis da yamma da ci biyu da hudu bayan sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya a wasan farko 'yan wasan sabi sun nuna kwazo tun farko tare da zura kwallaye biyu usman da bele ya shiga wasa a kusan ƙarshe su ne na takwas na zangon final na wannan kofi gasar zakarun shekara ta 2021 shekara ta 2022 karo na 67 na kofin turai na kulobobi zakaru kulobobi 80 ne na turai suke halarta kai matasa na muka zo karshen shirin namu da za ku sake saurari bisa ba uku biyar tare da layin ftl ba tare da kumbiya ko da laba.